ورسولك الأمين المنصوص بالأدلة الباهرة والجبل القاهرة وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kemudian dengan duduk serta kepada Allah Subhanahu wa taala mengkuat mengkuat bicara mengkuat Asyikuman yang berkata itu Baik yang meraku Dan disimpulkan Nabi Hadir syariah mungkin Ini kuat bersangka ke Islam Ini juga disitu Dan disimpulkan yang berjaya, Ya Sa Ahmad Zalmo Anam Zaya Sikirnya Hasabinan Masyariah a wannan fasuwa ta lahadi ashirin da biyar ga wannan sha'aban hijira a dubu daya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da takwas a kalandar albashi kamar yadda mai sanarwa ko mai gabatarwa ya ambata matashiyar maganar mu a wannan tafiya idan ku matsalar talauci da hanyoyin magance ta a musulunci to na abu da cewa a yau matsalolin tattalin arziki musamman ma matsalar talauci na da cikin abubuwan da suka fi addabar mutane a kirkirar da wata kishiya mai suna a takaice ayoyi a shekara ta dubu biyu da biyu an kesa cewa fiye da mutane miliyan ɗaya ke rayuwa a cikin matsalin talauci wani bayani da wani mai bincike da ake kiran fasa ya yi a shekara ta dubu biyu da hudu na nuna cewa kusan mutane dubu talatin ke mutuwa a kowace rana saboda rashin abubuwa da suke bukata na larura a najeriya kuma domin da aka yi a shekara ta dubu da shida zuwa ta dubu biyu da bakwai ya gano cewa kusan kashi biyu bisa kokon yan najeriya gaba daya na fama da matsanancin talauci kuma wannan adadi na rayuwa a kan haka da dala ta amurka guda daya a kowace rana ma'ana kashi biyu bisa uku na dukkan mutanen najeriya a kiranin da haka yi a tsakanin shekara ta dubu biyu da shida zuwa shekara ta dubu biyu da bakwai na mallakar ƙasa da naira dari da talatin a kowace rana ma'ana a cikin wata ɗaya abin da ke samu ke dubu ba duk da cewa wannan kafa ta najeriya ta samu fiye da dalar amurka biliyan ɗari uku da gaban fetur da gas tun daga lokacin da aka samu yancin kai a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da sittin to ma da ma duk bai yi wata ɗaya The government in Nigeria was the Central Bank of Nigeria. Ya bayyana cewa kashi saba'in bisa kashi na mutanen da ke rayuwa a arewacin kasar na rayuwa da yin a cikin matsanancin talauci. Kididdigar ta ci gaba da bayyana cewa jihar Jigawa ita ce kan gaba wajen talauci domin kuwa kashi talatin da biyar bisa ɗari na dukkan mutanen da ke rayuwa a cikin jihar Jigawa na fama da matsalancin talauci. Sai da sai jihar Kudu wanda ke da kashi tamanin da tara da dubu bakwai bisa ɗari. Sai jihar Kogi wanda ke da kashi tamanin da shida da dubu shida bisa ɗari. Sai jihar Bauchi bai gaji tamanin da shida da ta koyo wani kuma ɗari sai jihar kwara mai gaji tamanin da biyar da ta koyo ɗari sai jihar yobe mai gaji tamanin da uku da ta koyo uku kusa ɗari sai jihar zamfara mai gaji tamanin da ta da tara kusa ɗari sai jihar gombe mai gaji saba'in da bakwai kusa sai jihar sokoto mai kashi saba'in da shida da dubu da bisa ɗari daga nan sai jihar adamawa mai kashi saba'in da ɗaya da dubu da bisa ɗari na adadin mutanen da ke fama da matsanancin talauci a cikinsu matsanancin talauci da ake nufi a nan ana nufin mutumin da a wata ɗaya ba zai iya mallakan abin da yake dubu ba ba ma dubu hudu ba kiyasin shi ne dubu uku da ɗari takwas da saba'in da wani abu domin dalar amurka tana tashi ne a farashi na bayan fage a kan ɗari da ashirin da tara in ka ce to sau talatin a wata guda bai ma ce dubu hudu ba to mutanen da ke waɗannan jihohi da adadin waɗannan alƙalima da aka ambata na rayuwa a bisa abin da ke naira dubu hudu a kowace wata tare da cewa daga shekara ta dubu daya da ɗari tara da tamanin da tara zuwa shekara ta dubu biyu da bakwai gwamnonin waɗannan jihohi na arewa da goma a tara sun samu kaso daga gwamnatin tarayya da ya kai adadin tiriliyon goma sha ma'ana sun samu abin da ya kai naira na hajar naira har biliyan dubu goma sha bakwai biliyan dubu goma sha bakwai ma'ana naira tiriliyan goma sha bakwai a tsakanin shekara ta dubu daya da ɗari tara da tasirin da tara zuwa shekara ta dubu da bakwai a kalandar kudanci. To saboda irin mummunan tasiri da talauci da shi a kan al'umma yana hana al'umma ci gaba ya hana ta walwala ya hana ta samun yanki ya hana ta zaman da cewa ingantacce ya sa dole ne mutane su fara tunani game da waɗanda har sai ba a yi don ganin an fuskanci matsalar talauci to kuma kasancewar musulunci addini ne wanda ya tabbatar da cewa babu wata cuta face da malaminsa kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ingantacce ya tabbatar sai zama ko kasancewar talauci cuta ce tabbas musulunci ya bayyana da malaminsa wannan ya sa ita wannan mu'amala da nan gabatar a halin musulunci na kasa ta gudanar da kashin farko ya kunshi gabatarwa wanda na riga na yi aiki kashi na biyu zai magana a kan ma'anar da kuma da kuɗi da kallon talauci gaba ta za magana a kan hatsarin talauci ga addini da rayuwa sa'annan gaba ta uku za ta magana a kan hanyoyin matan da kuma matsalolin talauci a musulunci sai gaba da biyar za yi magana a kan barazana da ake samu da waɗannan hanyoyi da za mu magana a kansu da musulunci ya kawo don magance matsalolin talauci sa'annan gaba kuma cewa ta gaba ta shida za ta kunshi shawarwari da kuma nasihohi suna da kwan Allah ta'ala ya yi man zagoyin wajen gabatar da bayanin ya kuma sa abubuwan da za a faɗi su zama turori ko masu amfani a cikin baki daya. ya da yi na rasa mallakar abin da ake bukata a cikin rayuwa da ya haɗa da abinci abin sha muhalli tabbatacce da kuma duk wani abu da ake bukata domin rayuwa ta inganta masana na tattalin arziki na cewa talauci ya tafi gidan abin talauci mai ɗan dama rana wanda shi ne da turanci suke ce mashi general government ko kuma relative poverty wato talauci mai ɗan na dama wanda mun mutane da suka da shi a cikin al'umma shi wani yanayi ne da mutane da samu kansu a ciki na rasa abincin da ke gina jiki da abubuwan gona rayuwa ba wani abincin ne ba ba gaba ɗaya akwai ba abin sha ne ba ba akwai ba wani kwana ne ba ba akwai amma dai abincin ba mai gina jiki ba ne abinci ne maganin mutuwa wani kwana ba wani da ya ba ne ba wani abin a a ba da labarin da bane sa'annan suna rana abubuwan bora rayuwa kamar sallar sarki kamar wani sha a kamar abin hawa kamar ilimi na gargajiya ba wani ilimi ne ba gaba ɗaya ba amma na gargajiya ilimi ingantacce to idan ku mutane suka zama kan fasu ciki to sai a ce suna cikin talauci mai ɗan dama ba, ma'ana talaucin da ake wa lakabi da turanci rarrafi ko kuma general poverty kenan za ka yi kwanan karama wajen kan cewa a najeriya kila tsaka da kashi biyar ne bisa ɗari na 'yan najeriya gaba ɗaya suka tsallake irin wata talauci ba na jin yanzu a zariyar misali za su iya cewa an samu kashi goma bisa ɗarin mutanen zariyar gaba ɗaya da suka tsallake irin wannan yanayin talauci a ce suna da abubuwan rayuwa ya ke su suna da ababen hawa ya ke su ya ke kamata suna da mahalli tsaftatacce ruwan sha tsaftatacce abinci mai gina jiki da abubuwan more rayuwa to shi ka idan ba ana magana talauci ba a irin wannan ake magana ba domin shi wani abu da yake kama gani an tsini daga gidan kowa yunwa ce ta yaro ta ake babba domin ko a kasashen da ake da wasu ci gaba irin wannan talauci ana samun shi sai dai kawai bai shahara irin shahara da mun ke ne a wannan kasar ba nau'in talauci na biyu na talauci shi ne talaucin da ake cewa talauci mai tsanani wanda da turanci suke cewa absolute poverty absolute poverty ko kuma wasu kan ce abject poverty shi ne irin talauci da yake haifar da yanayi da ban sa ta nema da kyar za su rayu yanayin da yake da shi sai mutuwa ma'ana in aka daga wannan yanayi to za a mutu saboda rashin abinci da ruwan sha tabbatacce da muhalli da ilimi ko da ko ba mai tsari ingantacce da tabbatacce ba da kuma dukkan abubuwan da za su kyautata tsaftar muhalli to irin wannan nau'i na talauci wannan kashi na jin shi ne ba ake cewa jihohin arewa mutanen da ke rayuwa a cikin kashi saba'in suka ɗari suna da shi musulunci na ganin talauci a matsayin musiba kuma yanayi mara kyau da mutane ne ke samun kansa ciki bisa kaddara wa Allah yadda musulunci ke ganin talauci kalmo ne da babu wani irin addini da ya karbi talauci duka wannan lamari domin kuwa a musulunci talauci ana ɗaukar ta musiba ce da ke aukawa mutane bisa tattarawa Allah kuma abu ne mummuna wanda ya kamata a nemi tsarin Allah da gare shi kuma a tashi a ga an yake shi saboda mummunan tasirin da talauci ya da shi a kan aƙida da mu'amalar mutane wannan ya sa a jikai tabbatattu ingantattu suka nuna mana cewa ma'aikin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yake da addu'o'i na neman tsari daga talauci al-imam an-nasa'i ya yi ruwa ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yake da addu'a yana cewa اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر ya Allah ina neman tsari da kai daga kafirci da talauci da azabar kabari haka nan al-Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin addu'o'in da ya kance Allahumma inni a'udhu bika min al-ghadab wal haraj wal ma'sam wal madrab wa fitnat al-qabr وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الجنة وأقوم لك من شر فتنة الفقر manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kace ya Allah ina neman tsari da kai daga kabala da hali mara kyau wanda ku fatan kawo yanayin da za a rika cewa ya rabu sun ya mutu a huta da matsalar saboda ku ba tsogon ya zo da matsala a ciki da abin da zunubi da sako ka mayar da hukuma a cikin wannan duniya da kuma bashi wanda kan zai ma mutum nauyi da ya ce zai rasa inda zai sami shi da fitinar kabari da azabar kabari da fitinar wuta da azabar wuta da shirin fitinar wadata sai ita kanta wadata tana da irin sata fitinar in mutum bai samu kariya da tsari da Allah ba kuma yana neman tsari da kai daga sharrin fitinar talauci ashe talauci mulmunci na kallon sa a matsayin musiba bala'i abin da ba a so domin mummunan yanayi talauci a musulunci ba abin ko bane ba abin a yi dukiya da shi ba ne ba abin wani ya tsama ba da shi ba ne ko ba abin a yi alfahari da shi ba ne saboda yawan hatsarin da kuma yake da shi a kan addini da kuma rayuwa an faɗin da mutane yin addu'a ta samu magana domin kuwa wadata a ba su mai kyau arziki abu ne mai amfani dukiya a bace da take tallafa wa mutum wajen gudanar da addini da rayuwa shi ka ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda al-imam al-bukhari da muslim suka fitar da hadisi ya kasance yana addu'a yana cewa اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا ya Allah ina roƙon ka ilimi mai amfani da arziki mai kyau na halal da aiki na gari wanda za a karɓa mani a ba da rahoci haka nan alama ce ta cewa kana ƙaunar mutum kana son kai masa fatan alkhairi kamar ya masa addu'a Allah ya ba shi dukiya domin kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi wa anas khadiminsa anas ɗan malik ɗan ummu sulaimi al'ansariya radiyallahu anhu wa anha addu'ar yawaitar dukiya ma'aikin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake masa اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته يا الله ka wadata musu dukiya ka wadata musu dukiyarsa da ƴaƴansa kuma ka sa musu albarka cikin abin da ka ba shi ya tabbata cewa cikin Ba babu wani wani ana tsoron kaya akwai ba tarihi da ke nuna cewa ana san malikun an masa haihuwar kusan ƴaƴa ɗari kafin da ba su kuma Allah ya tsawaita rayuwarsa da ina da cikin waɗannan kuma a cikin sahabbai a karkatar shi sannan a wajen dukiya ana ya ga ya zama cikima babban mawadaci babban mai arziki saboda albarkacin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda yawa Abdulrahman dan Auf addu'ar albarka da tabbata a cikin abin da yake na kasuwanci duk wannan abadi da na abuna mana a musulunci talauci ba abin so bane bayan wannan wadata da samun arziki bayan talauci na da gajere ni'imomi da Allah da zarar sauran ala kan yi a kan bayan ba sa'annan wadatar nan na da cikin hanyoyin da Allah yake amfani da su wajen karfafawa bayan sa gwiwar su aikin kai Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul duha aya ta takwas ya yi wa wajada ta'ila fa'adna kuma ya same ka taraka yi wadata ka ana gaya wa wannan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan fa ni'ima ce da aka yi masa cewa da yana taraka ba shi da mabukaci muna da bukata amma da yana da shi a cikin ni'ima ce ta Allah ka samu da ka musamman idan da ka kasance ba ka da shi هذا لما الله تبارك وتعالى التسرة قريش آه من لكن فليأخذوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف lallai ne kwantawa da sauran mutanen da za su zo da labari su bauta wa Allah shi kadai wanda shi ne ubangijin kaba wannan da ya ciyar da su a yayin da za a tattara cikin talauci kuma ya amintar da su daga tsoron da suka kasance suna yi na a tattace su saboda al'umma ta take ci baya saboda jahilcin da da rashin wayewa kafin bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu Allah ya tsaka ta koyarwa ni ba ta yi mutsabiya Allah ya ba mu bijiri domin a nuna maka cewa in da tana cikin yunwa aka ciye da kai aka ba ka abinci ne ma ake maka a shekarar shi shari ne ba a gusto ba kuma Allah ta baraka wata ala ya ce a cikin suratul araf aya ta 96 walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatun min as-samai wal ard idan da mutanen wata alƙarya za su yi imani kuma su tsoron Allah ta hanyar kiyaye ba da mun buɗe albarkatu daga sama da kafa a samu ruwa ko mai amfani zai albarka da zai haifar da abinci a samu yadda dukiya a samu wadata a yanke talauci wannan ma ishara ce da ke nuna mana irin yadda mutum suke kallon talauci haka nan na kallon dukiya a ba ke muhimmiya kasancewar ita dukiya tana da amfani da tasiri a cikin al'amuran addini da rayuwa wannan yana manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake Allah ta wa ta'ala ya ce kamar yadda al-imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar a cikin musnadinsa kuma al Bara Tabarani shi ma ya da hadisi cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hadisi kudusi ne inna anzalna al-mala li'tani salati wa itani zakat lalle mun saukar da dukiya domin a tsaye da sallah kuma a bani zakka a shi da za ta samu ba a fuska mafi fita mafi tsara mafi dacewa yadda ake so ko ana cikin talauci a sai gaska wadda muka sani da cikin amfanin da akwai yanke talauci da ya ta talauci da kauda da kowa talauci cikin al'umma a ce da zai ruwa in dai ba dukiya a shekarar dukiya a bakin dukiya domin tana taimakawa addini da rayuwa idan ba ta hada da zafin halin zuwa kai da talauci a cikin hukuma Allah ya raba da talauci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda al-Imam Ibn Majah rahimahullahu ta'ala ya fitar a cikin sunan dinsa ya nuna irin tasirin da dukiya ke da shi a harkar da'awa a fagen yada addinin Allah yana cewa ma na fa'ani ma al-muhtar ma na fa'ani ma ba abu ba babu wata dukiya da ta taɓa yi ma amfani kamar irin yadda dukiyar abu bakar ce ba amfani abu bakar wani yadda ba da yi ku haka dukiyar da gaba ɗaya ɗauka ya ba da domin na dinin Allah ya gaba idan babu dukiya addini zai bayan Allah ɗaliban ilimi ana da'awa ba dawa in aka yi da'awa ba dawa ai ba da za a faɗa ko ba za a dawo ba ashe kenan talauci ba ne musulunci ya girmama al'amarin dukiya ya girmama al'amarin wadata domin da waɗannan abubuwan ne ake yin addini yadda ya kamata ba ku ji Allah ta baraka wa ta'ala ya ce a cikin lokacin sa ba ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما kar ku ba wa waye dukiyarku wanda Allah ya sa wato ta a matsayin abin da za ta sarka ta rayuwa ta sa rayuwar ku ta tsayi yadda ya yi in ba su ya yi ba magana musulunci na ganin talauci da ya tashi zama ma musiba saboda sabawa Allah da mutane ke ka ce samun ukuba daga Allah a duniya ta hanyar ba ka da ta hanyar ba ka zama talaka talaka cikin abin da za ka suna zama hada da nika zai zama ukuba da nika kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana a cikin suratul nahl aya ta ɗari da goma sha biyu Allah ta'ala ya ce wa daraba Allahu mathalan قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رجلا من كل مكان فكفرت بأمر الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون كما أن هذا مثال المثل القرية وأنت تكفن في أمن تسلع cikin nutsuwa أنت da na zuwa mata a yalwace ta daga kowane ɓangare yana zuwa maka yana cikin wadata da neman Allah amma ya ta cewa nemomin Allah ta yi wa Allah godiya bayi ta yi su da Allah hakan sai Allah ta'ala ya azata hamma bil zatal jari wal khawf Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tantana wa wannan alƙarya din matsanancin yunwa da kuma tsoro ashe nan ita zaɓa wa Allah Allah na iya maka hukuma da talauci kamar yadda talauci yake iya zama dalili na hukuma ga wanda ya saba ma Allah to kuma wadata ma na kuma iya zama musiba jarrabawa ga wanda Allah ya kuma shi ba shi ya sa ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu a cikin wannan labarin wani bawan da wanda da ya kasance mutumin kirki amma cikin talauci da aka zaka ba ta hanyar ba su dukiya sai ya kankare wa Allah ya yi wa Allah mutunci ya zama kuma yana neman masu addinin Allah da kyan Allah ya ba da kawo wanda aka ake da ya kaje kan ta arziki kamar ta kawo da Allah cewa ya yi game da shi inna qaruna kana min qaumi Musa fa bada'a وآتيناك من القلوب ما إن مفاتحه لتموت بالقصة كل القوة أبدا الله يرام الأمام من دمرش لم يقارن يا من تنزل تسكت عن موسى بين إمران عليه الصلاة والسلام أما سيد الظالم يجي سيدي الله يكسر إياك يدعو مجلس Allah ya wa atai za ku min al-fulki tare da cewa mun ba su daga cikin tarkoki na dukiya da Allah yake ba mutane yake ba bayan sa ma inna mafatihahu la taduqu bil usbati ul quwwa tarkokin da suke mabudan ba da ake rikewa wannan tarkokin sai karfi da ya kafi da tsarin da wannan mabudan amma da ya da Allah sai maganin shi ya zama wani shi ne kuma aka yaka sai da shi a cikin kirkin addini Allah ta'ala ta ya kifar da shi da shi da gidan nasa gaba da yake da kama da shi da shi kenan ba saboda haka talauci a musulunci mummunan abu ne musulunci na kallon talauci a matsayin shan shi ya sa ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don ya nuna mana haɓarin talauci ya nuna mana nan da ke cikinsa ya zama su har addu'a yi ne masu yin sakamako wajen fita don neman na kansu ma'aikin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda hadisi ya inganta daga Abu Dawud da Tirmidhi ya kasance yana cewa Allahumma barik li ummati fi bukuriha ya Allah ka albarkaci al'umma da cikin sakamako da take wajen neman na kanta. sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yan uwa masu girma tun da mutum ba na talauci da kuma abin da ya kunsa sa'annan mun ji yadda musulunci ke ganin talauci to sai ku koma kan gaba ta uku wani haɗarin talauci ga addini da kuma rayuwa talauci na da haɗari kuma haɗari mai yawan gaske a kan aƙidar mutane da ɗabi'unsu da tunaninsu da kuma shari da yake da shi yake kuma haifar da shi a cikin da zamantakewa na iyali da al'umma da duniya da duba gani irin ɓarnar da talauci da ya addabi mutane kuma ya sa waɗanda ba musulmi da ke yi wa musulmi musamman ma a ƙasashe masu tasowa da kuma kamar a nan najeriya ƙaunuka da sauran wuraren da yake kawai da wani musulunci da kai karfi ba sannan talauci ya yi kasu da yawa mun sha ta labarin ɗan fishan kiristoci sun je ƙaunuka sun sun da mutane saboda sun rufe sun kawo da abin duniya tak selagi yang semangat itu lagi apa yang telah disebut itu kemarin. Azab itu cuma itu ayat kemarin. Sebab kita dalam di bawah ini akan kita semua apa apa yang ada di dalam. Sebab kita dalam di dalam ini bawa apa yang ada di dalam ini. Aku yang mau kenal ini, aku mau kenal sama supaya kita kenal ini si abdul kenal ini. da yawa yawa mun sha samun labarin mutane da wanda wallahi kuma da karfi na kuma nan misala a nan gariya tarihi na nuna cewa ɗaya kusan sun ci daraja sun samu daraja sun ci nasara wajen yaɗa dawar kiristanci da rubbar da mutanen da suka hakalar su galibin su fulani ne a nan musafinan zariya ta hanyar roƙon su da abin duniya suka yi amfani da talaucin da waɗanda mutane ke su a yola cikin zuwa adama abin da ya kawo a nan da kai kara sun samu labari da aka zo nuna abubuwan duniya na rayuwa aka samu mutanen da ke cikin tsananin da aka ba mu a ranar nan da aka zo a wannan rana wani malami mai suna abdulmasir ya koma abdulmasir saboda talauci talauci na da cikin manya-manyan dalilan yaduwar munanan ɗabi'u a cikin al'umma da ayyuka na alfahata kamar irin sata kisa zina da sai da abubuwan da suke musulunci ya hana ya haramta sai da su a ce da su ne ba Allah ta ba wata alama wa labarin musulmai da irin kisan da suke wa ayyar mazanta ta haya mata saboda tsoron talauci har Allah yana gaya mana yana jawo ta musu wa تقتلوا ولا تقتلوا أولادكم من na نحن نرزقكم وإياهم أو تعالى نعم نرزقهم وإياكم آية هو مسلم الآداب الآداب يد مشركا الوقت الجاهلية شكي كفتا أن تفضلني دون الله ولكن ربنا مش أصيب حديث يا إن دربا رواية مخارج مسلم cewa wata mata daga cikin mutanen bari isra'il ta samu kan cikin halin da rasu tsananin talauci ta rasa da za ta sa kanta ba ku da wanda zai aka da ya tallafa mata domin ta magance wannan matsala talauci a ƙarshe ta da kuma wani ɗan uwanta wanda yake yana da halin da zai taimaka mata ta nemi ya taimaka mata to amma kuma a yanzu duk da dama yana kanta soyayya da za ta ba shi damar yau alfahamarsa saboda haka yanzu idan kina buƙata. zan ba ki amma kuma zan biya bukata ta da ki an bayyana mana a wutarwa ya cewa ba yanzu ba ta ta amma daga baya da rayuwar ta tsananta talaucin yai yi ku gare ta haka nan ta dawo tana ce tana gani ga mutuncin ta zo ce bayan ta ta ba da kanta gare shi ta ba da ta gare shi ta yadda ya zama da ita domin ta samu abin da za ta rayu domin ta kai yanayin da ba ji ko kuwa amma Allah ta'ala ya kare ta saboda ba ta yi haka dan tana son ta bane ta kuma ta da mun dan uwa na ta bayan ya sami iko a kanta abin da yake koyi a da ita ta tuna masa da Allah ta tuna masa da Allah Allah kuma ya sa tsoron a cikin zuciyarsa saboda haka ya hakuri ya tsare mu kuma ba ta abin da ya ba ta zuciya a ce talauci ba da haɗari a ce talauci ba mummuna abu ba sai ma ka samu labari talauci ya sa mutane sun yi fata akwai labarin da muke da shi ta hanyar wani daga cikin ɗaliban ilimi duk ɓata masu karantarwa a sanin a shekarun bayan nan ya kai shekara kamar goma sha biyar yana faɗi a cikin wata lafiya da yanki cewa talauci ya kai ta wata rana wani yarinya mai sai da abinci irin abincin da ake da kirari da kawai da gawar ya kamala ba abincin da gina jiki ba abincin da yake ana ci ne don kada abin ya kira wannan yarinya mai sai da abinci ya tambaye ka nawa nawa ka gaya ya ce ku zuba maka malmala biyar ko kuma wani adadi mai kama da haka wannan ya yi ta zuba mashi wannan abincin tana zuba mashi abincin da ya kai kibanta ko an ce nema ya tura su ne ta je ta siyo mashi wa'ayyar ta ta kai wani zuwa ai sai ya kifar da wato ya ɗauki wannan abincin da ta zuba mashi a roba ko a kwano sai ya tsote ya shimfiɗa babbar rigar sa malin ya juya wannan abincin ya tattara ya su ya yi yarinya ta dawo a gudu kuna fi kuɗi na kuɗi na mutane suka bi shi a jiki da aka bi ta aka jinin mai gida to ai da ma a gida gidan yana shiga ƴaƴanka sun taru ba ma sa da dawo kafin mutane su shigo gidan ƴaƴan ba sun cin abincin ɗaya ma da yanzu ƴaƴan yana kusa babbar su aka ce wanda ya faru ko faransu kwana uku da zuwa abinci a gidan ba shi kuma faransu musiba ce babba talauci bala'i ne talauci yana haifar da mummunan sakamako mummunan yanayi a cikin imanin mutane A cikin mutane mai kamar yadda yana da mummunan tasiri a cikin mu'amalar da za ka tsoro ku je kwamfuna ku gani ɗan mata nawa ne ɗan shekara goma sha biyar zuwa ashirin da biyu suke zuwa kotu kullum ƙarfe takwas zuwa tara na majin domin a raba auren su da mazajen saboda babu abinci talauci mutane nawa ne suka yanke zumunta tsakanin su da ƴan uwansu a dalilin talauci mutane nawa ne suka kama tarbiyyar ƴaƴansu musamman ƴaƴa mata aka zo suna karuwanci suna ballagaranci suna yawo kore kore domin ta wannan hanyar ce za su samu abin za su kawo gida iyayen su ci shi kuma talauci mummunan abu ne kuma abu ne mai mummunan tasiri a cikin al'umma to tun da talauci mummunan abu ne ko kuma yin addini ne wanda yake bai bar kafin yi bayani ka billa billa kuma billa billa to wata ma'aure ne musulunci ne don matan da matsalolin sarari wannan ita ce kan gaba ta hudu a cikin wannan muhabbar musulunci ba ta kuma kaɗai da hanyoyi na faɗa da talauci da kuma matan da matsalolin sarari har da musulunci ya ɗauka za ka iya zama su gida biyar ko uku ce za ka iya jera su a matakai guda biyar matakin farko musulunci ya ilmantar da mutane sahihiyar aƙida da tauhidi mara garfi wanda zai ba su damar su gane cewa arziki da Allah ne kuma abinda da Allah ya raba rabawa bawansa to zai sami ko mutuwa ko mutuwa kuma idan ka samu daga Allah in ka rasa daga Allah haka Allah ya kaddara maka kai musulmi wajibinka shine ka yi hakuri in ka samu kanka cikin matsalar talauci sannan ka duba matakan da shari'a ta sai aziz wajen yaki da masu talauci domin wannan shi ke tabbatar tawakkali ba wai tawakkali ba الله تبارك وتعالى يا جماعة أحسن القرآن الزمرة الزاريات آية كان سنة تبص الله تعالى هنا سوى إن الله هو الرزاق بالقوة المتين الذين الرزاق بهذا الزارة بالقوة المتين ما يستلم التربي كرب بيت الزاعة إيه جانب الزمرة الإسلام آية 30 الله تبارك وتعالى inna allaha yafutu rizqa liman yasha wa yaqdir Allah ta'ala shi ke shimfiɗa arziki ga wanda ya yi kuma shi ke kunta da arziki ga wanda su ya kunkunta shi zama babu shi idan mutum ya fahimci wannan karatu da kyau ya san Allah ke rabawa to zai zama ya haƙuri in ya samu kan cikin jarabawa da talauci kamar yadda yake wannan asida da za a koyar da shi za ka nuna masa mahimmancin yin gwagwarmaya da tashi da ɗauki ba daɗi da kai kawo da fafutuka da kuma hana ido barci ko kuma rashin hutu don ganin an yaƙi garauci an ƙoƙarin tauri ba ya a zauna a jira mu shi ba. Ma'aikin sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda al'imamu ne kuma da ya fitar da hadisi ingantacce yana cewa ta yi an nan da وأسلموا بالطلب فإن نفسا لن تموت حتى تبقوا في رزقها وإن أبدع عنها يقول ya ku ji tsoron Allah kuma ku kyautata wajen neman abin da ku rayu shi kada ku zauna ku dace ku nema amma ku nema halal ba haram kuma nan ne da ku sani babu wani rai da zai mutu face har sai arzikin da Allah ya kaddara maka sai ya gama tara shi gaba daya duk abin da Allah ya kaddara masa bai kuce maka ba ma yi kuma kuma ko ya yi ko ya ko an samu jinkiri kana kare ka samu abin bayan nan da wata daya a ba ka bayan da bayan shekara ko ko goma a duk mun yi da ka duka idan mutum ne ba ya koci da yin wannan aqida ya fahimce ka da kyau ya kuma gane ka to zai samu sauki in ya samu wadata ba zai takama ba ya goro koko ba ya takafa ba ya goro ko ba ya rika tunanin kokarin shi ba a zai gara daga Allah da kuma ba wasu haka in ya samu kansa cikin talauci bayan ya yi naira cikin kokarinsa ya shi ya yi babar waya ya ta hanyoyin da aka ce a gojen nema Allah bai tattara zai samu ba ba zai kashe kansa saboda damuwa ba ba zai fasa bautan Allah ko ya tattare ya kauce ya bar hannun Allah saboda rasu ba zai haƙurar da kanci ya zama mai juriya mai zauriya domin ya san abin da Allah ya tattara ga wallahi zai wata da shi da ma sun ya ta banka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ta banka mu'min ya ta amara kullu lahu khairun wa lam yakun li 'abdin illa lil mu'min mamaki ya tabbata da al'amarin mumini shi mumini al'amarin sa gaba ɗaya alkhairi ne da shi ba kuma wanda ke samun wannan sauri idan ya samu wadata da yalwa da amfani da abin da yake so in ya gode wa Allah sai Allah ya tsara mai wannan alkhairi ne idan kuma ya zama cikin kwanciyar rayuwa cikin talauci cikin sarari in yi hakuri sai zama alkhairi gare shi don Allah sai ya ji lalata masa hakuri irin wannan tauhidi shine abin da ke bayyana shi yake bambance yake rabe musulmi mai a keda mai tauhidi da gaske wanda ya fahimci hakikanin abin da Allah ya bango suka kai da shi a cikin alƙur'ani da sunna duka fahimtar magabata da wanda yake ba haka ba kuna ina a ranar ɗaya ga watan tara shekara ta dubu biyu da hudu a talatar albashi gidan rediyon bbc ya ba da labarin cewa a shekara ta dubu biyu da uku mutane dubu talatin da uku ne suka kashe kansu a kasar japan saboda talauci mutane dubu talatin da uku suka kashe kansu suka wa kansu kisan kai domin talauci da yana amma suka fito gida daga mujiya ko ke kafin daga za a goro garawa daga samun rikon suka kokiwa daga cikin wada ko ba kuma ko cikin cikin daga zare ko danne mutum bai da ko kawo ko kwandara amma ka na maka murmushi yana murna kuna gaisawa wallahi imani ne ba wallahi ba zai so ba imani ne kawai to matakin farko da musulunci ya dauka shine rakka da imani sahihi tauhid madadarci aqida ingantacciya wadda ta kusa daga kama kala da harba gubaki da harba tsalliya da kuma abubuwan da ke na sharri sai ka koda a cikin wadanda ke da wasu musulmi ne wanda zai da aqida kyakkyawa yana cikin bala'i za ka yi abu kadan zai cikin bala'i abu kadan zai takula mai hankali abu kadan zai tayar mai da hankali abu kadan zai tayar da hanyar Allah domin bai koshi bai sha madarar aqida bai iya yanzu shi ba hanya da wuri da musulunci wuri wajen yari da talauci da kawai da warkar da matsalolinsa ita ce karantar da musulmi muhimmancin neman tsayi daga talauci ta hanyar yin addu'o'i mun yi fara da wannan a baya lokacin da muke magana kan gabar yadda musulunci ke kallon talauci abu na uku da musulunci ya yi shi ne zafirar da mutane da kwaɗaikar da su a kan yin aiki da neman na kai da dogaro da kai da kyautawa wajen neman abin da za a rayu da shi musulunci yana ma musulmi mahimmancin yin aiki tashi ka nema har ma ba wajen kance Allah ya ce ka ce in taimake ka ba a yaro amma ko magana ce take da adalci cikin Qur'ani ba a daidai ba ne amma magana ce da ke la'akari cikin hadisi ka tashi kai aiki ko kai sana'a gano ko kai aiki a biya ka aiki irin na kwararo irin na leburanci ko kuma kai aiki irin wanda za a ba ka albashi ko kuma kai harka ta saye da sayarwa kai kasuwanci duk wanda kai aiki ne kai wanda ke fa'idantar da ka bi umarnin Allah to domin faɗakar da mutane manufan yin aiki musulunci sai ya zai da tunanin matulunsa ya zai da tunanin ta hanyoyi kamar guda bakwai ko kuma hanyoyi guda shida wajen nuna wa musulmi mahimmancin ba su aiki shi ba su fita su fita kansu shi kokarin dogon da kansu musulunci ne sai da tunanin ta hanyoyin guda shida hanyar farko aka tunatar da su cewa wannan kasa da suke rayuwa a cikin ta mai yalwa ce da tafi kuma Allah ya hore ta gare su domin su tafi su fafutuka su kai su kawo su shiga su fita su zaga ko ina cikin ta don neman abin da ta shi. Allah ta fara wa a cikin suratul mulk aya ta goma sha فانشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور ku tafiya a cikin sasanni na ƙasa kuma ku ci daga arzikin Allah kuma dai matattara gaba daya makoma gaba daya zuwa gare shi a cikin suratul juma'a aya ta goma Allah ta'ala ya ce fa idza qudiyat as-salat فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إذا أنت على صلى to kuwa ne a cikin ƙasa me za ka tun kwarya da ne wani zai ka kasar tudun wadata wata sabon gari yake zai ce yan ƙarfe yake zai ke inda ake aikin ka ya tafi wani zai je lokaci na aikin gwamnati ko kuma aikin kamfani mai zaman kanshi don a biya ta wata yake zai ce ɗaukar kankare ko ne gaba kankare ko ne ke ya tafi wanda ke wajen aikin tela ko aikin rini yake duk da kwantar da wasu nan ko ba ya kama ta hanya kar a zauna ai ko bai mana a fita a ji a nema wa wata min fadlillah ku nema daga falalan Allah واذكروا الله كثيرا كما جمع الله في ذكر الله ديوا la'allakum tuflihun domin ku samu rabo mai kenan kenan an farka tunanin mutum ya gane cewa in ruwa ya sai da kunci ya nema aiki ya rasa ya nemi sana'a ya kasa yi ya bar da ya mana da zai fasakwar ya je wani ya je ore ya tafi kan wani kome duburi ya kama hanya ya je da ke ya tafi kan wani kada ya zauna ya zama matsala ga al'umma ya zama sai ya shi Allah ba mu da mu a'a Allah zai ya ba mu damu. mu hanya ta ce da aka sai ka tunanin mutum mutumin ne yin Allah da manzon Allah akan ya tashi ya aike ne mana kansa ita ce hanyar nuna cewa ba fitar neman na kai ko alama ce ni ba ga Allah da domin akwai bambanci tsakanin at-tawakkul da kuma at-tawakkul at kai kokari ka bi asbab ka bi hanyoyi da matakai amma ka dogara da Allah akan menene sakamakon kokarin naka me yake zama makomar kokarin naka in ka dace ka nema in baka dace ba ka hakuri tawakuli kuwa shi ne ka zauna ka zangarce ka ce abin da Allah ya kaddara zan samu zan samu ba abin da Allah ya tsaga ba ana ga abinci ta hanyar sama'a wala inda sama'a la tumtur ba'da wala tumtur sama ba ta ruwan dinari a abin sai ka tashi ka nemi waye ne zauna a gado da rika cewa Allah kawo Allah ba ni waye ne zauna a gado sai kama hanyar abuja ya ce allah ke nika musu allah ke nika musu kuma ya fuskantar hanyar ilimi ko hanyar ilimi to ka tashi ka nema ka ba ka tashi ka tashi tsaye ka nema kanka alama ce ta kai ne tawakkali ne ba sa'an neman da kai din nan ibada ce kamar yadda hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ita kadar hadisi ya wuri wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da shi da sahabansa sai a ga wani mutum matashi ya wuce cikin hankali da tattawa sabon suka dubu matashi ne mafi yin karfi kada matashi ya kama hanya da wajen da ne da shi suka ce o oh, ina ma da mutumin nan wannan karfin da ƙuruciyar da hanzarin mata zai amfani da su ne wajen ɗaukaka addinin Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da wannan sauran da yake yi idan yana yin ne domin da je ya nemo abin da zai ciyar da iyalinsa da shi kansa da da kuma yan kansa ya kai hukuncin kansa to shi ma jihadi ne da ya saba addini kaga an saita tunaninka ka gane cewa kokarin za ka yi wani ba da aiki banza ne. ka zauna ko da waka shirman banza ne Har ta uku da musulunci ya yi wajen saita tunanin mabiyi musulmi na kirki a kan ya tashi ya aiki ne manufansa ita ce hanyar yin yabo ga musulmin da ke haɗa tsakanin sallah da kuma neman arziki akwai abin da yake sallah ce ibada in ka ce da akwai kamar sallah ba mu to sai aka haɗa sallah da kasuwanci aka yi guda ka haɗa su gaba daya Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul nur آية مثل عندك يا ياسر رجال لا تريهم تجاركم ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب mazaje ne da kasuwanci da kuma sai da sayarwa ba ta ta tattar da su ta hana su zikirin Allah da sai da sallah da ba da zarga domin suna tsoron wani ne wanda a cikin sa ta takambar da fihin kulubu wal azza da suka ta da idanuwa gannai ke jidduwa ya cikin saboda tsoro da tsoronci Allah ke yi yi zai kuma Allah ta asana ba'ani Allah zai wasu sakamako da mafi kyawun aikin da suka yi ويزيدهم من فضله كما يرزق عائلة فلنفع والله يرزق من يشاء بغير حساب كما ألا ما عاد التوكل يوم بعد الإنسان قل يا من شاء الله الله يقول لك هل يقول أن أنت وزن من شيء تكرم من القلب فيه كو باقا تبزوا على حكمه وزن من إبادة إبادة باقا تبزوا على سيدة جنيمة أبدا لا تبزوا سيدة أبدا لا تبزوا سيدة كيف تبزوا على سيدة إبادة الله ماذا تبزوا da musulunci ya bi wajen kai da tunanin musulmi mai kishin addinin sa wajen ya tashi ne na kansa yi aiki don tsira da mutuncin sa shine haɗa umarni na bauta wa Allah da kuma zai na arziki aka ba ka umarnin ka bauta Allah kuma a cikin wannan umarni da kuma da arziki Allah ta bada wata ala sun zuwa an kabut aya ta goma sha bakwai ya ce فاضطره إن الله الرزق وعبدوه واذكروا له إليه ترزقون كن معرفة إلى بولان الله كما تبوك عليك كقولي وعلى الله كما زوال الله من زعنه لكم قال في عدد إيه؟ فاقضوا إن الله الرزق فاقضوا في الأرض والأرض يقتضي الرزق ba kuma ba samu abin da zai kau da wannan wajibci ba yana nuna wajibci aka ce kuma wa abudu kuma ku bauta wa Allah wa abudu umarni ne wal amru yaqtadu wujub umarni da neman arziki umarni da bautan Allah mataki na biyar da musulunci ya bi wajen saita tunanin musulmi akan ya tashi ya ba su neman na kansa don yaki da talauci shine musulunci sai kudaitar da yin waɗansu sana'o'i kamar noma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda zai shuka wani abu wata dabba ko tsuntsu ko wani mutum ya ci ba da izinin ku daga wannan abin da ya noma ce hakan ya zo mai sadaka kuma hadisi ne inganta cewa wani mutum yana tafiya wata rana sai ya ji murya daga sama ana cewa wa ana magana da girgije girgije na ruwa hadari bai taso iski hadikata fulan iski hadikata fulan ya kai girgije je ka shayar da gonar wani girgijen nan hadarin nan ya karkata ya tafi wani wuri kawai sai zubar da ruwa ake ruwa iya ruwa kuma ruwan sai ya ɗauke babu kuma inda ake ruwa ne nan wannan mutum abin da ba shi na yake ka bari zai je ga waye a wurin nan kuma yadda yake wa Allah ne har ka mutu wannan yana zuwa sai don mutum da tidu sai ce masa kai ga abin da ya ma murya daga sama wai kai da kake yi ne sai ce a ni da ba duk abin da zoma ina kafa gida uku ne kai ta in ci ni da iyali kai ta in sadaukar da shi kai ta in ajiye a matsayin iri in shekara ta ya in shuka ka ga wannan nuna maka kwadaitarwa da ake game da mahimmancin waɗansu nau'o'in sana'o'i da ta kaji kuma na biyu kiwon dabbobi ma'aikin sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce babu wani annabi da Allah ya kofa shi ya yi wa dabbobi sabai suka ce har kai wanda Allah ke ce na kasance ina kiwon dabbobi ga mutanen maka ana biya na kuɗi kafin ya zama su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka nuna mana mahimmancin kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana babu wanda ya ci wani abu mafi daɗi mafi har wani halal fiye da wanda ya ci daga abin da ya aikata da hannunsa yace domin annabin Allah dawo ya kasance yana ci daga aiki da yake na aka nuna mana mahimmancin kasuwanci saye da sayarwa da yi da alkhairin da ke cikinsa Qur'ani ya zo da wannan hadisai ingantattu sun zo da shi an nuna mana muhimmancin kai aiki a biya ka aikin da za ka yi yanzu nan a biya ka ko wata za a ce na albashi ne sai ƙarshen mata duk da aiki ne leburanci ne ko da sunan aikin gwamnati ko aiki kan wani da zaman kanshi duk da ne kuma yi ko nuna mana muhimmancin sa har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a ba wanda ya yi kwadugo wanda ya yi leburanci hakkinsa gabanin gudun shi wannan ba mataki ne na saita tunanin mutum yin ba mutum sai ya gane mahimmancin tashi fafutukar neman nuna makanta kun ba na bawa a cikin kurani an babu labarin irin ayyukan samawi wasu daga cikin su haka na hadisai sun tabbata sabai da dama sun yi ayyuka iri sana'o'i kala kala mataki na shida da musulunci ya bi don sai da tunanin musulmin girki. wajen gane mahimmancin tashin da na kanta wanda suke mataki na karshe kanta a wannan gaba shi ne sai musulunci ya haramta duk wani abu da mutum zai samu ta hanyar da musulunci ya haramta in ba aiki kai ba ba kuɗi kai ba ba kokari kai ba ba ilimi kai amfani da shi ko karfin ba to ba a yadda ka samu wannan abu ba sai dai in hanya ta da musulunci ya rangwame kamar da za a ba ka kyauta amma in ba haka ba yadda za ka ci na banza da musulunci sai haramta ka da kuka aka haramta kwace aka haramta sata da fashi da makami aka haramta sata da ruwa da sauran domin duk abubuwa ne da ya fi sun yi aiki da kuɗi da ruwa da kanshi da na bada cewa hanya ta uku da musulunci ya wajen magance matsalolin talauci ita ce hanyar kwaɗaitar da da zaburar da musulmi wajen yin aiki kuma aka yi amfani da matakai shida na saita kwakwalwa da tunanin da fahimtar mutum a kan yara ainihin yake kuma wani irin goyi sannan da yi hanya da musulunci ya yi wajen yaƙi da mutunci da magance matsalolin ba shi ne ko ita ce hanyar haramta zaman banza zaman kuma zai yaron barace barace ɗabi'ar maula musulunci duk ya hana to ba hanyoyin musulunci ya nuna wannan sai ya zama an shi ɗauki matakai uku na nuna wannan harshe matakin farko sai aka yi a ta alkhairi da alaƙan barka da wanda sai ya mutunci zaman banza da ɗabi'ar maula manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna hada al-mala kulwa faman akhadahu bi saqawati nafsin burika lahu bihi wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak bihi wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya karraja ya ce kun ga wannan dukiyar da kuke gani أبان ba su da kowai ba zai da kasu da shahara من النساء من الذهب والفضة والخيل المصورة نعم والأنعام والأرض المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير duk ya wata mai daɗi ana so annabi ne ko amma wanda duk ya same ba ka yanzu wani hanyar da ba ta dace ba aka ba shi wannan dukiyar da jin daɗin rai aiki ya yi aka ba shi albashi ko kuma kawai haka na aka ba shi kyauta sana'a ya yi aka zo aka sai abin da sana'ar da to za a sa mai albarka a cikin wannan dukiyar wanda ko ya samu dukiya ta hanyar naci da bambadanci da maganganu na wato sharri ga mutane in ba su ba su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a samu albarka a cikin wannan dukiya ba sai ya zama to kamar wanda yake ta cin abinci ne amma bai koshi ba shi ne zaka wanda yake ɗabi'ar mara akwai lokacin da aka waye gari biya shi za ka shi kai mara mabara shi na dainawa in kun ga ya dainawa a ne ya raka shi ba kawai amma ba wai ya biya da ya samu abin da yake bukata ba ta da cewa akwai mabaratan da suke ƙwararrun mabarata ne ana su professional builders barasuna ƙwararriyar karatu sana'a ma kiran ka za ka suna ce juna ya sana'a wani ya mallaki ke biyar goma yana da motoci akwai masu da na ne a can baya tana da gidajen haya ya kai biyar tana da motar da ake mata haya da babura amma kuma da bara mai yana da hannun koma ga Allah wa kana kallabi ya akulu wala yadda mai tabi'ar maula mai tafiyar maula yana kori yana wadatuwa yana cin arziki ya ishe shi kan daina saboda ba ba albarka ciki ba Allah ya ɗeba albarka a cikin irin wannan a shi ba za a kwa haɗari da ɗauki ɗabi'a zaman banza ɗauki ɗabi'ar Allah ba su ba ɗauki ɗabi'ar barace da ɗauki ɗabi'ar maula da roƙo wannan ba ɗabi'u ne na girki ba ba ɗabi'u ne na musulmin girki ba domin ko da tsarura za ta sa mutum ya bara to dole ya zama bara da wannan zafi ba a mai da wannan bara sana'a ba dole ya zama na wannan zafi haramun ne wani ɗauki bara a yin sana'a ba a inda shari'a ta faɗi wannan matakin na biyu aka yi yabo ga wanda ya kare kansa daga bara da roƙo da maula kuma ya zama bai sana'a mai wadatar zuci hadisi ya zo a ruwayar muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ka afla man aslam wa rufika kafafa wa sanna Allah bima atahu hakika ya ga kokoro wannan da ya musulunta ya miƙa wuya ga Allah ya sallama wa Allah kuma aka azurta su san gwargwadon abin da ya bukata na rayuwa kuma Allah ya sa mai wadatar da shi domin arziki na cikin wadata na cikin zuci ba cikin abin da mutum ya mallaka ba a gole na da biliyan ɗaya amma in naira dubu ɗaya da za ta ta hannunsa in zai yi ya zai da naira ɗari wallahi da ta ce ta ya mallaki biliyan ɗaya sai na da kuma ba wadata ne irin ta ba ni ba wadata zuci take wadata mataki na uku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dawo in aljanna da wanda yake neman na kansa ya yi mutanci da an ambara da roƙo da maula da zaman banza hadisi ya inganta a ruwayar abu dawo da nasari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce man takaffala li Allah ya halan na ka shay'a fa na lakum bil janna wane ne zai lamunce mun ba zai roƙi kowa komai ba ni kuma in yi haka ni ba na lamunce sha'an aljanna babba sahabin da ya rubuta na abin da yake ni sai na ce manzon Allah ni ne na lamun ce maka manzon Allah aka ce babba ko tafiya yake akan doki bulala ta ta faɗo ta fa wani yin tsira da lokacin da manzon Allah ta zai kai ko da abin da zai ta ko kai da kowa amma ya rayuwar da yau ya halin da yau ya ɗabi'ar a ta bara ta a cikinmu ya a maula da roƙo da gwamnatanci da zaman banza da zaman sama magarki da zangar siyasa da sauransu mataki na hudu musulunci ya bayyana da sakamakon kasance da kuma wani nuna ga wanda ya ɗauki ɗabi'ar roƙo ko wanda ko bara ko bambaranci ko neman garanta a matsayin hanyar da zai ita ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam ya ce كما قال الإمام أبو داود بعد ما يتبعه المسائل كتوف يقدم بها الرجل وجهه روحه برع كمان لو جاري دوجين كتكا يكي كان كارا كنسا يكي كان كارا خمسة فرش وانا عليم أنه نجوان كما هو عقل إنه بقول مينك كما أبدا يجي الموجي أبدا يجي الموجي يكون بقول خمسة فرش da mutum ke taskar in dai kana roƙo in dai kana roƙo ɗabi'ar ka roƙo ɗabi'ar ka maula ɗabi'ar ka bara ɗabi'ar ka san cin daraja ɗabi'ar ka ita ce abaka kawai ka zama mutanen kan to wannan shi ne sakamakon ka al-imam muslim ya fitar da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man sa'ala nasa amwalahu takabburan Fa'in nama ayat al-jabah Fa'l-jabatun Awliyat al-jabah Tung muslimin dah Jika rukun kita ni dukia Demi siapa yang tarik Tidak ada dukia Kena rukun Zerlah sumutan Orang ini berama Iki fatal Ini berama Iki ni Dan kita kata Kina hudu Ko hanya Tung hudu Dan muslimin Siyadid Ko yata Dan nyaki Dan merauki Dan maafin Dan malayin ne haramta zaman banza da haramta barace-barace da haramta maula da haramta roƙo da haramta allon baku allon karfe da mutane ke yi hanya ta biyar wadda ita ce hanya ta da zan kawo da musulunci ya bi don yaƙi da magance matsalar talauci ita ce hanyar tabbatar da hanyoyi na taimakekeniya a cikin al'umma hanyoyin taimakekeniya a cikin al'umma waɗannan hanyoyin taimakekeniya na da matakai guda hudu matakin farko tallafi daga iyali da yan uwa da dangi ga waɗanda suke cikin halin nira halin talauci Allah da baraka ko ta'ala a cikin suratul nisa aya ta 36 da suratul nahl aya ta 70 da suratul isra aya ta ashirin da shida da suratul ruh aya ta talatin da takwas duk ya ba mu labari game da muhimmancin tallafa wa ɗan uwa da waɗanda ke ƙarƙashin ka a matsayin iyalin da ɗaukar nauyin ka a matsayin wajibi a inda talauci ya tafe su rashi ya dame su ba su da shi ba kawai sun zauna da sun can ba ba za su nema ba sun ƙoƙari ba samu ba wannan shi ne mataki na farko domin ko tallafa wa waɗanda suke karkashin ka a matsayin yalinka ƴaƴanka da matarka ko matanka da ƴan da sauran waɗanda ke karkashin ka da danginka da iyayenka ɗaukar nauyinsu yana haifar da albarka a gare ka cikin dukiyarka yana sa Allah ya sa albarka a cikin rayuwarka hadisi ya inganta kamar yadda Bukhari ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa ya nuna cewa tallafa wa ɗan uwa da abokan arziki tallafa wa iyalinka da ɗaukar nauyin iyayenka da yayanka na daga dalilan ƙara maka yalwar dukiya da sanya albarka a cikin rayuwarka amma wannan wai ana magana bayan kai a matsayin kanka ka tashi kanin wannan dole ne kanka ne ba domin hadisi ya zo cewa al-yadu al-ulya khairun min al-yadu sufla hannun da ke badawa ya ga hannun da ke karba alkhairi wajen Allah kai ka karba baka cikin kunya ka ɗauki iya ka je ka yi itace ka ɗauko a ta ko a baya ka je ka saida ka tsara mutuncin kanka ya ga alkhairi gare ka da mutum da ruka ko an ba ka ko an hana ka in ka je ka da kanka ibada kake yi in ka je ka da kanka ka tsara mutuncin kanka kada ka ne inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wai amma idan abin ya gagara kuma a kowa mafi tare dan uwansa ne baba ne ko ɗan ko ɗan uwa sani kowa ko dangi yana da shi to shi kuma an ce ɗauki mai ya ba ka abin da ku sana'a ya sa ta hanyar da za ka koyi sana'a ke sana'a ya fi da wasu kudin kawai ya ba sana'a ta hannu ko kasuwanci ko makamancin wani ko kuma ya ɗauki nauyin karatun ka kai ilimi don kai ma ka samu abin da za ka rayu mataki na biyu tallafi daga mutanen gari sauran al'umma su tallaba maka kai musulmi kana da wani haƙƙi akan al'umma kowanne nan akwai haƙƙin al'umma akan sa dole ne ka taimaka wajen yaƙi da talauci da magance talauci ta yaya ta hanyar kyauta ga wanda suka cancanta suka dace kuma a lokacin da take da halin yin haka ta hanyar yin sadaka a lokutan da sadakar take in na zaɓi ne na zaɓin kanka na ganin dama ga wanda ka ya tantanta ka bayi akwai kuma sadaka na tilas kamar zakka zakka su fitar ne ko kuma ba zakkan fitar ba sauran nau'o'in zakka da ake bada lokacin ka gina gida ka ce wannan gidan wannan gini duk wanda ya zo karatu bayan bayan da zai kwana bai da wani da gidan yinsa to wannan gidan wakafi ne na ba da shi a ba dama domin da karatu ko kuma duk wanda ya zo ka gina wani wuri na koyar da sana'a ɗinki ne saƙa ce jima kira sassaka kanakanci ne wanda ne rukunin ne da wani duk wanda ya zo yana bukatar ya koya ya koya ko da da zai kula da kuma ba ka kai maka mun ma samu abin da zai shi wata ne ka yi wannan wani ka aji ka sa da a nan abin da mutane da kula da shi duk lokacin da wani yana bukatar wannan abu a koya maka a koya maka shi ya je ka kama shi yana daga abin da musulunci ya nuna wajibi ne musulmi ya yi amma kuma akwai hikima da ya yi talauci a ciki shi ne kamar kafara mutum ne ne a ce kafara shi ke cin kafara mutumin da ya yi zina a yi mutumin da ya yi sa da mace a lokacin azumi da gangar azumin jami'i ya lalace ko sannan kuma zai kafara ko ba ta ba wannan kafara ko ta hanyar ne in ka da bawa korewa ko kuma azumin na wata biyu a jere ko cewa in biyu farko ta gagara cewa zai yi shi zai ce da kanshi zai ba wani don wannan cewa da zai ko kuma ka sadari da kuke gani ayar da wani wajen wata ko ba haka ba ba kuma da yawa matarsa da hali wato ya kamanta matarsa da mahaifiyarsa kamar yadda da ake lokacin jahiliya da Allah ya ce ba dama ya koma gare ta nan yana so sai ya fara daga cikin da ya fara nan ba akwai maganar cewa ba mutumin da ya rana ya yi karya Da akwai da fara kan ba daga cikin da ya fara nan ba akwai maganar cewa ba da kuma gudanarwa ba mutumin da ya zan kamar ya yi wani abu na kisan kai ya kashe wani amma da ba da kuskure Da akwai da fara ciki ba duk da cewa ba maganar cewa a nan ko azumi ne kawai da yanka ba ba a kama maganar cewa ba to wannan ba misali na kyakkyawa ba a da ya suka fara ba. amma kawai ba suka fara da gawo na bihari da kafaran saduwa daga lokacin azumi da kafara na dalilin tare rantsuwa kun ga waɗannan nau'o'i ne da musulunci yake tsari amma akwai hikima tare da talauci domin in dai ka ciyar ka ce da bayan Allah ne ka rika talauci wancan gani akwai fidiya da aka bada a lokacin aikin haji ga wanda ya wani laifi da laifin buka da shari'a ta ce idan an yi sai an bada fidiya za ka ka dabba wannan dabba ba kai za ka ci ba laifi ne ka ci wani za ka ba ko bukata ka rage talauci wancan gani wani kila ka ba da ba ma dabba sai ya kwana bakwai ana cin nama a gidan ci ba rage talauci ba akwai abin da shafi hadaya ya yana da mutum gani da ake ba da wajen aiki hajji ga wanda ya kira ni ko kuma ya yi idan ba in dai yana da iko ko ne hadaya in bai da iko ne kawai zai hazu ko ba haka ba to wannan hadaya shi zai ci eh yana iya ci amma ko ba duka ba misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka ko kuma yin hadaya da rakuma ɗari rakuma ɗari kai lalle ka ba Allah sallallahu alaihi wasallam kayan hadaya da kuma kai ya so da sittin da uku da hannun da mai albarka sauran talatin da bakwai ya ba Ali da Abi Talib da wakilce ke so su da aka yi aka jede aka gyara aka yanki koka babba daga jikin kowane rakumi aka sa a tukunya daya manya manyan koka guda ɗari aka dafa wanzan Allah ya ci da shi da sabu ya sha ruwa suka ba an ci ba sallallahu alaihi wa sallam to kuma ba tsoka ɗari ne ya kai yawa da kuma da to kuma ba ta ba mawuta ba a rike ba hadaya hanya ce da musulunci ya kawo ta rage talauci layya muna ganin da layya kai ana yi amma akwai hikima da rage talauci a ciki mutane zai ce samun nama har su sayar su samu abin da su sai masara ko dawa ko gero ko ba su kama da sama akwai da an ba su nama ba na rayya ba da yake cin yawa wani ya kawo wani ya kawo wani ya kawo sai tattara wani zai zai da ciki ya siyo masa ba da talauci ko da ɗaya ne ba a ko ƙabiha ko sika wato dabban da ake yanka wa manya na suna an ce ka ne yanka kadai za ka taba a wanda kai sadaka ka kyautar wannan sadakar da kyautar wanda kai hanya ce da musulunci ya kawo na rage talauci wasiya za ka iya yin wasiya ka ce idan na mutu a ba wa da za a cikin dukiya ta wanda abin da ba shi musamman kai ne hali da wadata da yawa ka ce a ba shi da yawa ya ishe jiki na yake talauci sai ka ba kazin ta yaka ko shi ma tsora su ka ga rage talauci musulunci hanya ce wanda ya fauka domin ke talauci zakka ta dabbobi zakka ta kayan gona zakka ta kudi hanya ce da musulunci ya tare da domin yaƙi da talauci zakkan kono ko zakkan fitakai ko zakkan fitari da ake ba da ƙarshen azumi hanya ta ta yake talauci abin da ta ban faɗa mana ba a ƙarƙashin matakin farko da ne maganan iyali da kuma yan uwa shine abin da ya shafi gano. musulunci ya kawo gano a tsakanin yan uwa domin yanke talauci ko kuma tallafa mutane wajen yaƙi da talauci sai ma a kan sallallahu alaihi wasallam cewa ka bar ƴaƴanka cikin wadata in ka ya yaro ka bar a matsayin talaka bauta da je sa ruwa mutane mataki na uku na wannan taimakekeniya shi ne tallafi daga hukuma tallafi daga hukuma ita ma hukuma na da yau da tallafin da za ta yi don ganin an taimaka wajen zai talauci da magance shi abubuwan da hukuma ke bukata ta yi wajen rage talauci ko kuma taimakawa don yaki da talauci sun haɗa abubuwa su na farko karantar da mutane ba su yi musamman ilimi na sana'a da ilimi na ayyukan ƙwararrun ayyuka wanda zai sa mutum shi ma ya iya zuwa ya dogara da kansa na biyu samar da kayan aiki ga waɗanda suka iya sana'a sana'a nan hukuma ta koya musu ko ko sun ta ka koyo amma ba su da yi kayan aiki ya iya rakodo amma dai da kamara dai da rediyo ya iya aikin kafinta amma dai da zarto dai da kuduma dai da hinkin su wani, ya iya aikin blanda aikin haɗa ruwa amma dai da kayan aiki ya iya yarda amma bai da injin ya iya tsira amma bai da zuba jiki ya iya saka amma bai da abin saka injin saka ya iya dinki amma bai da cikin dinki ya iya kanakanci amma bai da tufaru hukuma ta samar da tsari inda hukuma ce take da musulunci inda hukuma ce take da addini take kuma ɗaukar sa matsayin jagora wannan shine wajibinta ba ta raba mutane gudu ba aikin dan mara yanzu ko yana da fili zai noma ba taki a ba shi taki wannan shi ne tallafawa da kayan aiki waɗanda ba su da aikin ne kuma a kamar musu mutum bai da ya misalin wajen da kudi hukumomin matakin karamar hukuma da hukumomin jiha suna alumurmanci da kudi ana kallon su ko shiru ba wanda ke magana yi kadan daga cikin mutane yana da yadda ake kashewa ya suka ɗauka karamar hukuma zariya a ce a samu wani makin fili makin fili wanda kudinsa ba zai wuce miliyan hamsin ba a kaya. a karkata shi ɓangare ɓangare sana'o'i iri iri a siyo kayan aiki ba zai wuce miliyan hamsin ba miliyan ɗari kenan a ɗauko ƙwararru wanda za a biya sa albashi na shekara biyu duk ba zai wuce miliyan hamsin ba daga kowane bangare masu koyar da yin fenti masu koyar da yin alli masu koyar da kafinta masu koyar da wanda masu koyar da kira masu koyar da kaza bangare bangare a ce duk wanda yake dan asalin karamar hukumar zaria bayan tantancewa ya zo ina yana bukatar sana'a an ɗauki mai miliyan ɗari da hamsin kasar a cikin shekara hudu sha a in yi wannan wani abu da ya kashe talauci ne za a rage a ja a ainihin karamar hukumar zariya karamar hukumar ta zama mai hanga shoba giwa na matarfi ikara igadi da sauransu sai haka don girman allah talauci ne za a rage zai fi dubu in ake shekara bai za a samu talakawa kuma yin wanda ake magana dubu hudu ma zai gagare amma ba shi ne abin da ba ku ganin ba ba shi ne abin da ke kan gwamnatoci ba abin da ke kan gwamnatoci sai abin gwamnatoci da kuɗi kawai haka ma a mataki na jiha matsalar nan irin wannan to hukuma tana da masuliya tana da wajibi a kanta na koya wa mutane sana'a da ba su ilimi mana garki da koya wa mutane hanyar da za su rayu cikin mutunci da samar da kayan aiki na sana'ar hannu ga wanda suka iya da kuma samar da aikin ne ta mutanen waɗannan su ne abubuwan idan an yi ana fara ran ya rabu domin abin da musulunci ya ce A mutane sana'a ya ba alkhairi da gana ba su kuɗi mai da amfani domin da yana da amfani da jihar zamfara ba zama talaka ba amma mun faɗi a farkon wannan muhazara cewa an kalma na nuna cewa fiye da kashi tamanin bisa ɗari na dukkan mutanen da ke za zamfara talakawa ne da ba su iya samun dubu hudu a wata ɗaya nawa aka ɓarnatar wajen ba malamai da sauran mutane kyauta jihohi daban-daban nawa aka yi na tuwa tuwa latusa. hukuma za ta samar da naka kuɗin da za ta yi waɗannan ɗawainiya da muka ambata ta hanyoyi da yadda daga cikin hanyoyin samun kuɗaɗen shiga ga hukumar da take bin musulunci a matsayin addini a matsayin jagora akwai zakka akwai kubusi akwai ganima akwai maimu akwai kushu akwai rikabi akwai kiraj ko faraj da sauransu waɗannan na daga cikin hanyoyi da musulunci ya tanadar wa kowace hukuma ta bi wajen samun abin da ta ta nauyin mutanen da muka ambata to duk wannan hanyoyi da muka ambata akwai abubuwa da barazana da kalubale da ke fuskantar su waɗannan hanyoyi suna fuskantar kalubale da barazana wanda hakan ke sa tasirin da zama da a cikin al'umma daga cikin kalubale da barazana da ke fuskantar waɗannan hanyoyi na yaƙi da talauci da musulunci ya zane da kamar da muka jera su akwai abu na farko shine ma mutane wasu saboda in ma ko wasu fahimtar addini suna ɗaukar cewa talauci wai abin yin tukiya da shi suna ganin talauci abin yin tukiya saboda haka talauci ma wani abu ne addini ne alama ce ta alkhairi idan kai magana sai su ce maka ya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allahumma arini muskinan wa tawaffani muskinan wa ajurni fi kubratil masakin ya la karaya ni a matsayin mabukaci akwai a matsayin miskini kuma ka ɗauki raina a matsayin miskini ka tada ni a cikin tuta ko taro ko jama'a da muke miskinai to amma wannan maskana abinda irin waɗannan mutane da su gane ba kuma wanda suka fi wannan mummunan fahimta da gurɓataccen tunanin babu kamar kufaye da masu bin hanyoyin da suna ganin wai matsala abin so ne saboda haka malami ga shi da ilimi amma ba ki da gani da kake da goro riga mutu mutu wanda hakan ke nuna mutane kamar aiki ne yin haka mabiya murinai almajirai sai mutu suka kawo su sulu ba sa tunanin mai mai kan suna ganin malamin su mai mai yake bi ka duka duka wata sai ba wani shekara sai ba duka in kai magana a kawo maka wannan hadisi tabbas hadisin ya inganta amma ba ma'anar kenan ba ibn al-asir a cikin an-nihaya fi qarib al ya fassara ma'anar bakar hadisi su ne masana ƙwararru a wajen harshe na larabci da kuma kalmomi da suke zuwa cikin hadisi ya ce ma'anar maskana da annabi sallallahu alaihi wasallam da nan shine kankan da kai da tawali ba wai maskana ta ta da abin da za a rayu ba amma na neman bari da talauci sannan kuma ka yana roƙon Allah ya kashi cikin talauci wannan yayi hadisai na bautawa a baya addu'o'i na makarantar na tona a nasu lantana na faɗa da talauci da roƙon Allah ya kare shi da talauci a kuma ce annabi da kansa kuma ya zo yana roƙon Allah ma ya cikin talauci ya ma rayar da shi ya kaje cikin talauci ya ma rayar cikin talauci ne sai da aka maskara a wannan hadisi na nufin a tawabu kankan da kai rashin kazawa rashin girman kai rashin kafafa rashin bare ɗauko da sauransu to amma wannan gurɓataccen fahimta ta ce wa talauci ma wani abu ne na addini sha'ar ne daga cikin sha'ar din na daga cikin kalubale da barazan da take fuskantar waɗannan hanyoyi da musulunci ya wuce na yaku da talauci abu na biyu akwai waɗanda ke danganta barace barace da addini abin da kai waɗansu malamai saboda zalunci saboda mugunta da ke suna ta kokarin kare bara suna kokarin kare bara ma da sunan kare karatun allo da ke koyar da karatu karate domin sai kare bara ne na ke karatun allo ni ma yi karatun allo ko ba wanda ya ce ke da karatun allo ba har da ɗauke na kuma koyar da karatun allo da almajirai da komai ba wanda ya ce da karatun allo ba a tashi? amma da shi kowane bara ban taɓa zuwa cikin wani na kwana ko na je na ce Allah ba su ba mu ba ko ɗan ɗango ko makamancinsu amma irin da malamai saboda tsabagen zalunci da kuma ƙoƙarin danna tunani da ainihin wato sa gurɓata tunanin mutane domin su gaba da samun abin da suke samu na amfanin duniya suna kokarin fada da masu cewa bara da abin yi bane addini wai ma da tsabagen sani in ka ce fara bai latini sai ce ga Allah ta'ala ya ce ban zai da zai yi ƙurƙulla a karɓar haka ko wanda shi ne ma'anar bara wallahi duk duniya ba wani malami daga cikin magabata da ya fassara kanku ko yukurudun la'a da bara ba wani duk tafsiran duniya har su da lalai ne da suke takama da su babu inda aka fassara kuma irin waɗannan malamai ko shehunai ka bi ƴaƴansu na bara ƴaƴansu na horon kallo ƴaƴansu na zuwa tsangaya sun kwana da kuma suna takama ɗin sun hatta Qur'ani da irin wannan da suka yi ko ko da wani irin to yadda wani iri ne a koyar da mutane wani irin mana me yasa za a ce wannan domin in mutane suka gane wani irin ba wannan sun ba abin da suke samu na gaba ba ba su samu kawai domin ke yau an waye gani ana danganta musulunci da bara addinin bara kwanan nan da yake na uku ba ɗan uwa malam fatima amin hajjimahullahu ya kawo da wata takarda a ofishina ya ba ni ina dubawa wasu kiristoci ne suka rubuta wai yadda za a yi a reni musulmin da ya riga ya ba da rayuwarsa da yasa almasi. daga cikin bayanan da aka rubuta akwai cewa lallai ne wanda zai reni ya karfafi musulmin da ya koma kiristanci a cikin addinin kiristanci ya san ya fahimci ɗabi'un musulmi daga cikin ɗabi'unsa akwai barace barace saboda addinin sa abin da kuma ke kullum muna cewa sharri suke mana gaskiya da sharri suke mana amma ba daga cikin mu ne ake samun waɗansu azzalmai na faɗa haka ba kuma da kuma addini ko a gidan yanzu ko a talbijin ko a jarida ko a sauran kabarun watsa labarai ko kuma a tarurruka na labarai su rika cewa an yi a hana bara an yi bara aka ce a hana ba karatun ba. har yanzu ɗayan mu suna karatun alluwa saboda muna ganin hanya ce ta bada karatu allo cikin bacci kuma hanya ce da zai koya wa mutum yadda zai iya fada shi ya ga bacci ya san fasali da komai ko da in ya fara ilimin da bai zai samu sauki da yawa da zai fita da su Qur'ani da yawa in ka ba mu aka bari da wasu ke maka bacin ba wanda ya karatu allo ya sauka kyakkyawa da sun kuma zai iya karanta bacci duk inda ya bai a hankali bacci ko da bai zama a nasara saboda haka muna girma tsarin sanda muna girma tsarin karatun Allah kamar yadda yake har yanzu karatun zaune muke alhamdulillah shukran wala fakara kamar ni din nan duk wanda ya wanda mana fara karatun zaure kuma duk ko wanda yake zaure duk da yake karatun zaure yake kawo sai amma a ce sai an yi ba a kare da zama yaran kawo masu wanke-wanke a otal a kare da luwaɗi a kare da tata kuma a ce addini ne wannan in kana magana kabura kan in layi to ka samu da daga cikin su to daga cikin ƙalubale akwai ɗaukar ma bara da maula da zaman banza da zaman tuwa wa benci a matsayin ɓangare na addini ne na ko barazana na bangar siyasa bangar siyasa akwai da dama daga yan siyasa da sauran waɗansu shugabanni da suke suna son su zalunci don da mutane da suke amfani da talaucin al'umma wajen samar da matasa zarata wanda ya kamata su amfani da rayuwarsu su amfani da iliminsu su amfani da karfinsu wajen kawo ci gaba da al'umma amma za ta gani su da yan bangar siyasa za a sai musu shari'u a sai musu wuri a sai musu bala ko tanti su yi gantin dukkan su su je suna zagin mutane suna yin da mutane abin da bai dace ba saboda za a za su yana ɗari ko ɗari biyu ko ɗari biyar a daidai wannan lokacin ke hawa kan mota suna ihu suna kowa ne ta zarce ko ta nauyi ‘ya'yan waɗanda ake ba wannan abin suna ingila suna karatu ko kuma suna jami'a suna karatu ko suna gida suna shan ɗaya iya kwamfishin yayin talakawa kuma suna yawo shi kansa wanda yake wa campaign yana cikin mota gilashin da zai je marasa shi tinted glass ayi abin da wato glass proof kuma gilashin baki ba ma wani ya gano wa yake ciki ba da ɗan sanda da bindiga kuma da ɗan sanda a baya amma kuma 'yan daga wanda aka ɗauka 'yan daga ne ƴaƴan mutane masu alkhairi ina masu tarbiyya su ne kuma suke ihu da bula a tare da su ana amfani da talaucin da mutane ke ciki to wannan na barazana idan matasa ba ta ta sanya ki wannan ɗabi'ar wannan ɗabi'ar bangar siyasa ba ba inda za mu kai labari talauci kuma ya ci gaba kenan menene ba mu kita ko ba mu gani ba na bangar siyasa a jihohin da suka amma ta kowa talauci a zamfara wani irin gwamnati ya tare mun gida ba ba amma yau ga kashi tamanin ko fiye da haka bisa ɗari duk talakawa ne ba su iya mallakar dubu hudu a wata abinci wani irin abu ne mu ji ba a lokacin gwamnan da ya wuce me ne ba ba kefi me ne ji ba amma talauci gashi jigawa ne mu ji ba gwamnan da yake gwamnan sa ta hanyar intanet al'umma na cikin talauci an tara su da kwati da macizai da zuma su ne ya hanyar samun kuɗi saboda masifa da zalunci da tanniya bayan Allah ina ba mu fata mu ina za mu kai kanmu wannan kalubale kuma ina kira ga matasan da ake amfani da su lallai ne sani wallahi an raina tunaninsu an na tunaninsu kowannen su yana da dama yana da basirar da zai iya shiga makaranta ya yi digirin digirin kowannen yana da dama da basira da tsarin gwiwar da zai iya zama gwamna ko shugaban kasa amma kuma an bai su cikin wannan siyasa domin ta haka ne kawai za a riƙa yin danniya da zalunci a cikin ba demokaradiyar wata dama ta karatu mushrika armiya ita demokaradiyar da kuma a cikin tsarin da yake na kafirci da shirkan ba sai an yi danja da zalunci an hana mutane ilimi kuma an bar cikin talauci to wacce yake ga talauci ga jahilci ne zai sai nawa al'umma yana da tunanin kansa sai da shi akwai ma shugabannin da suke ba wai kawai lokacin zaɓe ba ko lokacin kamfen ba a kowane lokaci suna da 'yan bangarsu suna ba su makamai ko suna ba su kuɗi su je su abubuwa domin ko ta kwana duk wanda ya yi masu abin da za su ɗauka rashin kunya ko rashin mutunci sai tura masa inda mutane su ko matakan da ake amfani sun kasa gano wannan idan ba za a ce ku mutunci ina ɗanka ko ya yanka su zo mu tafi da ku kuna jin za a yi wata idan da yawan ce mai to kai ba ka fito ka mai da muka hausa na mota mu tafi tare da kai kana ci za a idan ba amma ba za su yi haka ba لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي قالوا بل هدو rashin aulawiya ba da fifiko ga abin da ya kuma yin manyi imma dai ga ɓangaren hukuma ko ga ɓangaren mawabata za a ga mutum ne da ya sa akwai masuliya zai ya taimaka a rage talauci amma duk shekara ta ya je aikin haji amma makwabtan da suna mutuwa da yunwa aikin haji nan kuma sai tsaye ne yake wajen mutuwa sai da duka haji ne ko sunna yana da amfani ba a ran bane zuwa ko sau tsayi ne amma shi ya muhimmanci ko ɗaukar nauyin ɗan uwa da makwabta su yi ilimi ko su koyi sana'a za a rage talauci sai da aulawiya ita ba hukuma haka take ta ware wata tsaye tsara ta ba su ji ba ta kawo sana'a ba ka koya wa mutum kamun kibi shi muhimmanci ko ka ba da kibi ya kifi wajen muhimmanci ka koya masa don ka koya mai zai kamo ya ci in ko ka dace ya ci ya cinye shi kenan ka ci zai yi an gama gobe kuma zai ba su to wannan ba barazana ce kuma ƙalubale ne abu na biyar mutane da dama ba su fahimci hadarin ba talauci ba wallahi talauci ina gaya musu kamar da suka ce dan yake da kira shi kamun kafirci mutane da dama suna barin addini saboda talauci mutane da dama suna rasa mutunci da kimar saboda talauci mutane da dama suna rasa martabar saboda talauci mutane da dama suna cin aiki da ilimi saboda talauci aure yana mutuwa saboda talauci da'a tsakanin babba da yaro na rasa ana rasawa saboda talauci ilimi yana gagara saboda talauci a ce talauci da hadari bane to amma da dama mutane da sun ta da talauci ba to wannan ma da razana ce to da ƙarshe shi ne nake kira gare dukkan mu da ke nan da waɗanda ba su a nan amma musamman malamai da mu ɗauki mataki wajen ganin mun ilmantar da mutane mun so da tunaninsu mun kyautata fahimtar su game da mahimmancin yaƙi da talauci da aiki da matakan da musulunci ya bada na yaƙi da talauci da magance matsaloli ina ganin da haka kuma muka ci gaba da addu'a muna fatan Allah ta baraka wa ta'ala ya ke mu kuma Allah mana mafaka ina ganin dai abin da ya kamata in faɗi a cikin wannan muhadara iya fahimta ta na faɗi abin da aka ji mun faɗi ba na fata don haka ya kamata in dakata a nan ina roƙon Allah ta baraka wa ta'ala mai mafaka abubuwan da faɗi dole da Allah na na damu ladan da damu ke mun aiki da su wuraren na kuskure da gudare ne kuma da shaitan saboda farin ciki ilimi na ba ruwan Allah da manzon Allah da kurakure na amma yana roƙon Allah ya ce mini ko ba su kun dawo kurakuren da mutuwa ina da Allah ya ba mu sarki Allah ya tsare mu daga farin Allah ya azurta mu arziki ne tsafta mai alkhairi Allah ya sanya albarka cikin abin da ya ba mu Allah ya wadata mu wadata mai amfani kuma Allah ta bara mu ta'ala ya tsare mu daga tuba tuba da sharrin kawo ina godiya ga wannan cibiya ta nazarin shari'a da musulunci wato Center for Islamic Legal Studies da ke nan babbar jami'a ta Ahmadu Bello Dubaira na garin dajewar wato a gaya gobe kamar yadda aka saba a lokaci da lokaci don ba da yin wani wanda a babu na دعوة نرجو الله يسامح باتي كما الله يساك مبوانا خير الله تبارك وتعالى من الملاجئة الله يقول على من هذا هو الكتوبة يقول على من شيء مقدم خير من هذا الشأن تكين الخير يبام كل شيء الخير من تكينه يقول طيب تذكر من أنت أتى إلى أوقات لا تكين الله نفسك فسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah àtò tí a máa ń fi ìrora aláǹdà lábàáyé àmọ́ ní àwọn ọmọ ọmọ ọmọ tí a máa ti ní àwọn ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ sí ẹni ìjà ọmọ ìdẹ́sẹ̀ náà ló bá tó bá tó lọ sáré bẹ̀rẹ̀ lẹ́nu lẹ́sẹ̀ pé aláǹdà tó sáré gbọ́dọ̀ tó bá tó ti sáré lọ́lá wáyé.

maganar ta wani mutum suka kamar yadda sai gani a kan da mutane za su kiyaye sana'o'i tare da ibada a lokaci guda gaskiya a kan wasu mamarori da suka tuma mana kan su ina magana ne a wani yana ce da akan siya ce da ni kuma mukan fuskanci matsala in lokacin azumi ne musamman a lokacin da ake buƙatar a ibada sosai aiki zai shafi lokacin wanda ba zai ga lokacin da zai shafi ɗari ba wanda duk da kama lokaci sannan bari na ma gani ya zama kuma da yake tashi shan ma a kan ke zara ta sharuwa saboda ba su da lokacin da za ta tashi da ɗari wani abu kana ba ta wani yanki talatin to wannan yanki talatin ne zai ga maka matsala da mutane to ba ta irin wannan yadda abin da ya ke kawo na da ne masu tsirrai ne ya wajen abubuwa بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين ni shawara ta a irin wannan yanayi ita ce sallar farilla dai dama dai babu wata makawa dole mutum ne da kuma akan lokaci duk yadda ke tare za ka samu matsala da mutane dole sai ka tashi kai sallah akan lokacin ta amma ina fahimtar kamar sallar da kake magana a lokacin azumi to ni shawara ta ita ce a lokacin da musamman ayyuka yakan cakuɗe da yawa ga wanda ya zo a tela ya kamata ya duba abin da ya je musaita raka a biyu zuwa hudu da zai yi cikin dare ya kamata a cewa da shi bi ma'ana ko da bai hana sallar tahajjud da ake ba na awa biyu da rabi ko uku cikin dare yanzu da ta a biyu na fila cikin dare kafin alfitar kudu ai bai kamata a ce wannan tana ta hana shi ba tunda bai gaba da yin kima zai ina nufin bayan ya yi tarawih ne kenan ko kuma in lokacin ta hajjud ne kila baya tarawih ta hajjud ne ke so ya yi amma kuma ya zama da zai tashi ya yi wani narkoyi ba raka'a zai biyu zuwa hudu gwargwaro ko da ko shi kadai ne ai bai kamata a cewa ba gare shi ba kamar da zai ba su cewa a cikin ido ake sauriya da zai zama da gaske shawarar da ni zan bada a nan ba cewa ai mutum zai gina aikin don yin zai sallah a ai wannan sana'ar a wannan lokacin na iya zama da yi ne fara abin da bayan azumin zai da wasu abubuwa na amfani gare da al'umma a nan yana maganar kurakuran da ake samu a cikin harkar sana'ar ɗinki ne na ko alkawari ake cikawa ko a yi zariya ta kayan da ba shi ko ba da mahadin da muke ba muna dai magana ne kamar da tambaya akan haɗa ibada da kuma sana'a ina ganin kada a rasa akalla raka a biyu da za a iya cikin wannan gurin ko da sun ce shi kadai idan wani ya samu fursa da baraga to mutum ya amfani da jiya sallah domin dai abin da zai yi na minti talatin nan da kake magana cikin dare in dai da gaske na aikin da ba sun fare ai bai kamata a ce ya na shi abin nan ba da da sana in ba wannan ya gagara da ta raka a dogi dai cikin minti biyar goma ya kamata a ce ya raka ba saboda wani man ayyuka da yake saboda haka sai ka yi ba a cikin ido sai a yi tsawiya wallahi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan tambaya ta anan suke da cikin matsalolin talauci ba shi ke kawo mutane sararwa sabida da dama ba a kan ya fi shi abu idan ba shi shi ba za a ga mutane kawai zuwa gida na mai gida su ba ya kai daga cikin matsalolin ba shi ke nan ba. to ba kodin su ne ba a ce san rai sararwa ke kawo shi ba domin bari da yawa ba da game da kamar suna da su Allah ya ba mu labarin tsari sarrai ya ga wanda shi makullan daskar sama da dukiya sai manya manya majiya karfi suke dauka ta ga ganin babu da musulunci ba amma daga cikin haɗurra talauci wanda na yi bayani a cikin muhabara ta akwai magana hukun jami'in da ke shaka a ɗabi'un mutane ai daga cikin ɗabi'u son rai ɗabi'a a cikin duniya ko kuma ta mutum ma kana nema ka haɗa shi da ubangiji ya bi Allah sai ya ce ma shi ba ka shi kai wai in ji suke da aljanna karka bani saboda tsabarin talauci sai ka yi barna ya fita kalmar sai ka barna ce babba saboda haka in ka faɗi wannan matsayin mummunan tasiri da za a muka bai tabbata da shi ce ba a ciki na ce talauci na da mummunan tasiri a aƙida a ibada a ɗabi'u a tunanin mutane ma a to ba so kana cikin walwala ne na za ka yi tunani ba an je ba ka cikin talauci na kai na tunani tunani mai kyau wanda wata yaro wanda ya sa wani lokaci talaucin kansa kirkirarre ne kirkiro shi ake talaucin ba wai haka sai ya samu kanshi ba kirkiro shi wasu ke domin ta hanyar sa ne za su iya mulkan mutane don haka abin da kuma da yana kan hanya ko da yake ba wai ko da yake da talaucin ke jawo shi ba wallahu ta'ala a'ana wa a'ana na'am hadisi ne wanda wani mutane sun sha wani ya a ya ya kuma kawai wannan magana ce da ta shahara a cikin mutane musamman a cikin al'ummar hausawa cewa wai wani mutum yana da mata ɗaya talauci ya gabai sai dai ɗaya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ko ka talaucin mun nasa sai mu ce ka da ya fara a wani talauci bai kushe ba ya koma ya tsara kada aka ke tsara ne da ya ba ta kansu na lokaci bai kuke ba ya tsara koma aka ke tsara ne bayan ya yi wani kuma ne ba to sai da kashi wannan magana har yau ba iya gano muhammadu yau shekarun ba su da an ce wa masu faɗin wannan magana a ina na a samu a wani littafi waye rogo waye rayu waye marwi ba su sai da magana ce ta fito daga burgana mai burgana ba ta da asali kwata kwata ba hadisi bane hadisi ne ba maganar manzon Allah sallallahu a wasallam ta yi kama da kare tunda har yau ba a samu wani asali ba a ya kama masoki da babu alqur'ani ba wa yake yi wanda bai kama halin aure ba saboda talauci to ko dai hakuri ne ko kuma ya auri baiwa aka ce amma dai hakurin shi ya fi amma dai auren baiwa da ina gudun zina kuma wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce za kuma matasa wanda shi ke da hali ya aure aka ce wanda bai da shi ba ya azumi to kuma an ce wanda namiji shi ne ba ka da halin aure annabi ya ce ka azumi ba kuma ce wanda ana aure mutuwa a kan mutuwa ce ka ga mace mace ce ya ta kuma mai da asali gaskiya tsakanin Allah magana ce wanda ba ta da asali mai watsi da ta ba gaskiya bane ta ba a hankali ta ba a ilimi ta ba a nafsi ta ba a ma ɗabi'a والله تعالى أعلى وأعلم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام da ba mu alƙalamin ba sai dai zai da yi daga cikin wato jihar kaduna da kano da sokoto da da benue da niger da taraba duk da ba su alƙalmin su ba wannan ke cewa su na fara ne da yi na waɗannan ba ai an ba da alƙalma waɗanda suka talauci ne ai kuma ba da alƙalma wannan suka karancin talauci an ba da alƙalmin lagos an ba da na ibo an ba da na inugu an ba da na jihar rivers dukkan su ba wanda ya ke talatin da biyar duka ba wanda ya ke talatin da biyar ke nan da cewa kaduna da kano bayyana su tabbato da naija da benue da sauransu suna cikin tsakiya tun da ba a kawo cikin masu karanci ba nan sun kai arba'in ko sun hana tun da ba a kawo cikin masu yawa ba nan da su kai saba'in ba ina ce wannan hankali ne na mana abin da ake bincike wani haka suna ta kasance wallahi alaikum salam kun je tambaya na ce to muna yi tambayoyin da wannan danta wanda yake shirya lakcoci masu mahimmanci wanda ya shafi al'ummar musulmi da ma wanda ba musulmi wajen wata idan aka ɗauki wannan topic wanda ma na ke magana a kai talauci abu ne wanda yake shafi ta waje ɗaya ya shafi ɗan uwanka ya shafi wanda kuke zama tare da shi a gida ɗaya ko anguwa ko wani abu mahimmancin wannan to a ƙarƙashin haɗa ya kai ga talauci matsala da talauci da yawa daga cikin mutane suna addu'a Allah ya kawo ma da mutum mutum ya ci gaba da zama da yunwa domin ke kawo wannan lokacin za ga mutum ya wuce kuma ya kwana da yake sa da yi kilo da ko makamancin wannan to tambaya na anan shi ne kamar misali ɗalibai mutum idan ya lura abincin shi ba zai kare kafin ya kai mai ƙarshen ba to da yawa suke yi dubara sun mutum da ya yi yau gobe ya tsarince shi shi ba ta zuwa ƙarshen dai wanda da ba don wannan matsalan ba da wani ya azumi ba to shi wannan azumi ma yana da a sake a cikin haifin a fashe ne koko irin eh, wannan azumi yana da asali kuma a amsashe da shi bayan gidan Allah saboda abin da ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan je gurin da Aisha da safe radiyallahu anha ya ce mata a abinci in ta ce akwai sai ce to da na nufin yin azumi na mama kuma ta ce babu sai ce to barko in yi sai ka ki azumi shi a lokacin wannan yasa aka ce ba azumi na nafila kuma tauri ba zarafi ne ba fara kwana yunwa ka ce wani gari ya waye in ka buga ka buga ba abinci ko kai azumi ta saboda haka azumin na da asali a cikin sunna kuma ya inganta kuma inda an yi don Allah an yi da shari'a su ce karɓaɓɓe ne insha Allah Allah launin ba ina ganin ya kamata mu takaita domin yanzu haka akwai inda ya kamata su je wani taron kuma a a yi insha Allah na na zai yi dogara da wani da shi ba zai yi zai yi kin karɓar wannan magana a sakamakon cewa rashin sana'a matsala da kuma kusur to wannan ya danganta da yanayi idan yanayi ya bada ya faɗakar da su ta hanya da take mai kyau wadda ba za ta kawo tashin hankali tsakanin su ba su gane cewa ba yi daga cikin abin da ya dace ba maslahar ka ne, ba ko maslahar ka ba yin wani aure a yanzu tun da yanzu ta gina yin su ta aure da wa zai kula da matan in Allah ya sa sun gana ka ganima idan ba su gane ba ya kuma zaman to zai haifar da matsala a tsakanin su in ya ce ba zai ba to a nan kuma ya kamata ya shawarci da tawa da yan uwansu da ke tare da shi su su duba su auna su ga shin maslaha ta hukunta a hakan ko ba su hukunta ba daga nan yadda abin ya kasance sai ya kasance to insha Allah wannan kai kuke shawara ba wani zai akan mu wallahu a'lam akwai wanda ya rubuta da bari mu karanta tambayar da kuma da kuma a wurin haka ne da zai sai ya karɓa da kan yau ya da kuma da da da yi da Dangane da abin da ya shafi abin da mutum ne faɗi masa ko a dalilin talauci ko gudu ne ba a zai iya ba da amsa ba amma dai gaskiyar magana ya ce mutane na ta bara kuma talauci ya kan sa su kaso bara amma Allah zai yaje musu ko ba zai yaje nan ba ba dalilin yin haka haka ban karanta wani abu ba ko wata masara ko wani bai akan haka ba a dangane kuma da batun a cewa Allah ya mutunta mutane cikin talauci ne shugabanci ne sa haka shi wani abu ne Allah hala ya ce mana shi ne wasu kafin kalmar ya sha'u wa ya kabir saboda haka tun da aka ne a sha ko da yake tabbatar mashi da rashin da rashin arziki da ba na yi ya kala ka da shi ko cikin ba ya mutane a ko da ba ku shi to yanzu a ce shugabanci maza Allah ta zama ne ya samu talauci a ce haka haka ba za a ce haka saboda haka ba gaskiya ne cewa talauci musiba ce na kudi a cikin muhadarar mu Musulma ce da ta kan aukawa bawa na Allah a kan shi karai ko iyali gaba ɗaya ko jama'a gaba ɗaya ko al'umma ta. amma wannan duka wa Allah ne Allah yake kaddara talaucin amma kuma tun da dai ba wata cuta ba ce da ta sai musulunci ya kawo tsari da hanyoyin da ba'a shi yasa ina ji aka ce wannan muhabara domin ya zama dalili ne na sauke nauyi da wannan cibiya take da shi a kan al'umma a faɗakar da ita ga irin matakan da ya kamata a bi wajen yaƙi da wannan talauci kuma talauci na faɗi masu ramin don Allah su haƙuri hakikalin gaskiya akwai taron da ya kamata a ce ni ne zan jagorance shi a yau taron tattaunawa na ilimi kuma ana can ana yin zaka a wani wuri da aka tanada wanda aka gayyace sauran ɗaliban ilimi da masu da'awa da malamai don tattauna wasu matsaloli ni ya kamata in jagoranci zaman amma saboda wannan da ya tabbatar da hudu da sati daya a hannuna wata hudu da sati daya a rubuta wannan da ya tun ina jin ko sha wani abu da watan afrilu na wannan shekarar ka gane magana wata hudu da kusan sati daya Wannan ya sama magana ma a ce wani abu ya zo ya hana wannan in dai ba su suka ji a'a ba bai ma taso ba to amma yanzu din kuma zan tafi wurin domin taron zai kai har yanzu to shi ka nake fatan ta Allah ya hakuri in an samu wata dama a wani wurin kuma sauran dabbar da ke da alaka da muhabara insha Allah za a iya yin su kuma tun da dai ma azumi na zuwa kuma akwai jerin yarjejoji da na za a sanar yanzu a irin wannan dama din da akan samu insha Allah abin da mun zo an yi irin wannan dabbar da suka rike wallahi alam Allah ya san da shi wato duka mutu wani wani wani akwai wani abu da ya kawo wani